Thank you. Hello? Alha? Taimako kamar wani iri. sai dai kuma gurin bayan na aji takalmi ko bai wani bako da ya ajiye takalmi ba na gani da mamaki na gani na gani na gani na gani yelo wa yake magana ne ta da na fuska ka gaba ɗaya ta Na eh. zuba baka ci ba kuma kai kace kana jin yunwa. Oh, ai abinci? Bishi bishi bishi. Na gode. ne yake faruwa ne haka? Aka yi ba abin da aka yi. Waya nake so in ɗauka. Haba! Waya nake jira. Sai in fara cin abinci kuma abu bugu waya ya zan yi. aiki yau aka fara kiran ka a waya kana cin abinci ka ci gaba da ci kuma kana daga waya sai yau za ka ce min wani wai alhaji me yake faruwa ka fito kawai ka gaya min gaskiya menene yake faruwa oh, abincin na ce ne hakushi abu abubuwan da ya dame ni Allah ya sani eh. Lami na'am zo ki dauki abincin nan dauke su ki kai kicin tunda ba su da amfani ya iya ci dauke su kawai ko magana ma zan yi sai na yi da ke oh. Hello? Wane ke magana? Oh. ina zuwa bari zan kira an jima kai ka bari ka ko eh, zan kira an jima kai ba wayan nan daga mana ko ki ɗaga ke ki tashi da Allah a dole ne ta magana ina tare kai kuma wani abu ne da ya alo alo to to to to to to to

bar ai a gaya mu kyau manya yaya ina tare da ki zan wani wai na sani suna neman maza ko da haka ba ne na san yana kishin ka Allah ce gaskiya ne kishin ki godiya nake Alhaji ya na ga damuwa da tare da fuskar ka. Ne? Ni eh, wallahi. <laughs> Ba ba ba. ba da komai alhaji ya ba komai ga shi ba yanda na saba ganin ka ba duk ka shiga wani yanayi hakan nan kuma ka ce min ba komai ba abin da za ka koya mu alhaji ni fa matar ka ce in baka gaya ba za ka gaya wa gaskiya ne sai dai kuma tun da ce take ba komai in ma da koma dan abu ne bai wuce a yi wurgar da shi a jefar da shi ba bai kai wani abu ba da shi yasa da kai wani abu ke ce ta ba dalilin da zan fara gaya amma akwai amma bai zama wani abu ne bane fita biya nake so ne ka jinji bari eh. raka ka alaji ai ina faɗa miki mm. duk wani abu na duniya akwai dole faɗin da fito da wannan lamarin. Ya ku kake da ni kaina ba wai ɗaukan damuwan na yi yadda ya kai da ke ko kusa ba ku ba ku. so tsoron ki sai a ji Amma ko da ke dai shi Tun da ka ce kar na damu, ba zan ƙara ta da maganar da na a cikin gidan nan ba, balle har ya ɓaci, insha Allah. haka ke so da ke haka nake so da ke kar a daga komi a bar magana sai a hankali kin gane duk da cewa kin gane yanzu ina cikin haka ne kawai haka ne ba wani abu kai igiya a komi da koma amma kan ki manta da abinci na dan bazan dawo mm, kai ya ina kuma abin da zan karɓa ne shi goge mota to ka zan tafi da kawai ba halatta ba ka sani sanin sirrin ganda sai ganda a yi dan yajin za ki zama sanin sirrin sai irin ku yanda alhaji sai ya ko ba haushe ka ci zama da maɗaukin kan washe ya kawo farin kai ai duk da haka ke a yanzu ai kila ki rinka sarki zama tsohuwa ke ma tunda kina auren tsohu. yadda nake haka yake To ai Alhaji baka sani ba, eh. ni ba na tare da su. Ina tare ne da santale na saurayi. Ai kai saurayi ne a guri na. <laughs> <laughs> Ah, ah. ah. wani ilkin direna ni ba gani ba tun jiya ba ba tun shekarun jiya ba duk wasu abubuwa ina gidana ka sassa da abubuwa da yawa yi kaza na yi kaza ina yi wannan nan da na mun sha ba fa zai yiwu ba idan na sha ya zama illa a gare ni ba duk wani ba ni kai na son tafi karuwa nan mutum ne kai ko aljani ne kai ito eh mutum ne amma ya yake in na taka nan ka ce na sa kaza riga na kaza ko kuma a wani abin da yake gaban ka abu kaza ne guri in bude ya dauka ta dauka ai da ba ko to ito zai sha wannan ruwan ga gaskiyar magana a tun wannan ruwan za ka gaya mun duk abin da yake ni, amma ka ce ba kuma kuma ga rayuwa ne yana ta yawo yawo yana fuskantar da shi shi inda wani abu ba za ka taɓa gaya mun ba to ba ka gaya mun ba wa za ka gaya mun Kashi? kwanci da hankali sho ina hankali ba zai da sanin dai har ba a daina man wannan za ki da wani abu da ake yi sha kuma ne Allah ne Allah ne bayyana mishi eh, ai saboda abubuwan yawa

wajen wata kuwa kuma ni ma abin ya zama da biyu biyu ga abin da ake yi amma ki ya kuma da kuwa da ni ya fi kai da mutumin nan ne ko har kun gama ban sani ba. A'a wannan anti na je ce min ko zuwa gobe ko karfe tara haka in je mu karba amma ya ce ba ki samu bus to work din nan ba. ba za su samu stomach ba. To da ya gaya min tuntuni, da tuni na na ba wani. Wani irin abu ne haka teloli loli ba su da alkawari ya zai min haka. Ya za mu zo nan da shi. Ko za a koma a karɓi miki ne. To yanzu lokaci ya riga ya ƙure, yanzu ya zan yi da shi. Gaskiya wannan wulaƙanci ne irin na tela, gaskiya ban ji daɗi. Shi ne? Ha. To ki karanta mana yanzu ki bada ansa yanzu yanzu nan. Yanzu yanzu? Yanzu ma wani ne za ki jira yanzu ba shi ansa daidai da rubutunsa. Yan gaba ma na shiga ciki. ni fa 2019 din nan fa jikina yana bani Allah ko wallahi tallahi a to ai al'amari ne na ubangiji ka san shi Allah babu abin da bai iya ba kuma haka ne mm. amma fa ka san cewa jinin ka yana da ƙarfi to alhamdulillah na gode ma Allah <laughs> yaya abin ne <laughs> to haba ai na gaya maka na ce maka kai baka da matsala alai. ni da na sani ka san me a'a ya kamata a ce duk abin da za yi a ce a riga an gama saboda hmm. yanzu komai a yi shi a ƙwararren lokaci ba magana wani ƙwararren lokaci ba magana matsalan ba ka ba komai a hankali hakan na ai za a yi ta eh Allah ko wallahi tallahi to kai ma fa nan fa bare kuma ni to ha ni din ma fa hakan take ba da Allah Allah kawai dai abin sirri ne amma ni din ma gaskiya hakan take na gaya ma to amma gaskiya ya kamata a ƙara matsalan ba matsalan ba kamar ya ka ba a hankali hankali ta da matsala na gaya maka to amma yanzu eh. in tura ne ko kuma in bari sai gobe abin da za ka yi kar kai gaggawa turawa yanzu ka bari idan Allah ya kai mu ka tura ya fi masu wai gaggawa mu kake ne wai to ai dole in yi gaggawa ka san ni fa idan na so abu yadda ka san ɗaya so fita daga cikin mahaifiyarsa haka nake to yanzu ko wannan dole kai hakuri lokaci yayi aje a harka ko ba ka ba <laughs> eh, shi sa fata mu da kai ta zo ɗaya to dawa Allah kaga ni waladun mm. kai kuma rujulu <laughs> sai da kawai ɗebo ta haka you hit mai ka. to ka bari idan kai je kai da matar ka can kwaje ku mene eh hit mai ka din you don't you yi mana ya don't requite Hello? saurari kin kira ni kin abin nan. Yariya na ce ta kawo min jaka ba ta kin kuma tsere. To ai baka sani ba. Yau alƙawarin mu da kai ya cika. Kaga kwana hudu ka ɗaukar mun ka ce za ka gaya mun yau kuma kwana shida. Ka ga ni har ya ƙara a kai. Oh. Ina sana ban manta ba. Ina saurara. Ai yo ni ba ban manta ne ba. Amma ai fa na faɗa miki sharadi. Na ce da ke nan da kwana hudu zan gama idan ba a dina ba to kuma aka dina ko inda an ci gaba da lallai ne sai na tabbatar na gaya miki hmm? dama an ce duk wanda ya riga ka da kwana hmm. to dole fi ka wayo yanzu dai wayo kama na ke kullum muka tare magana sai kin kawo maganar shekaru da wanki karamin shekara haka dai mana wata so kike ki nuna mana kin ga baiwa Allah kin san ana yin bari mai ciki ma sai tebari ka ga babu rai dattijo ko da ake ganin dattijo dattijo sai ga Allah ya ja kwanakinsa ya tafi kuma an ji daɗi da shi kuma ana takama da shi ba duk ba kai wannan ba to ni to ni ma ina da wani abu da nake so na gaya maka amma ni ma ba zan faɗa ba ba yanzu zan gaya maka oh yan ma, hai mata <laughs> ke ta nake bullo ta nake ka bullo mun ai haka yake zuwa ga nan zo ki gane shi wannan abin da nake so da ya da ke cikin zaki gaya min ah, ai ba zan taba gaya maka ba dama na ce sirrin da ka gaya min abin na ne mahimmanci ne na gaya maka ma ka zai tashi saboda haka kake gaya min kai ma idan baba ya yi magana ya fito wani guri shi ma na kasa da shi ma yana nashi ko da daidai tsawonsa da daidai tsawonsa kake kake tsaye da ni don Allah ai ba wani ruwa ba wani abin da kuma kace zaka bani wanda ban da shi ka riga ka komai wai magana da riga miki alaƙi shike kika da da zancen baya shi da kace kina da hin duk wani abin da zan miki kyautan shi duk wani abin da zan miki na riga na gama na mallake shi yanzu me baka mallaka mun ba a cikin gidan nan ba abin da duk wani abu ba daga bayi ah, ah, a a kika je kin kan ga da lafiya bari je dallaba abuna eh kuweka Rajin yana ciki? A to gaskiya. Ma fa ban sa rajin ba zai zo yanzu ne? Eh, zai zo mana. Zan iya jiransa. Bismillah zana mana. Ba wani abu ne. Ya rashi. Ya rashi. Amma dai kamar na ga alamar kai bako ne ko? Bismillah. Allah sai. To tun da zuwa. lafiya na ka zo ka zauna a nan ka yi fuskar shanu fuskar ka a ɗaure ko an nuri babu lafiya la alaji ne ba tamu ne faru ban da abin alaji kullum idan ya zo ofis ɗin nan ni ya saba ba wa jakarsa shigan masa ita amma yau ina zuwa ina zuwa kawai ina miƙa hannu kawai bawan Allah ne sai hana ya wa dan maula dan maula ne fa yazo maula ya zo yi nan gaba amma ya kuma ya ɗauki jikai yi miƙa ya yi shi haba hamisu yanzu fiye kai da kanka kake faɗa irin wannan maganar me maka ne me yake faruwa ne ah, to ni na sani kuma tun da ya aikata ma ai dole faɗa ni na jin ma zo zan in same shi in ji me yayi dalilin da ya samu wannan abun kawai to daman ai wannan abun ba abin tashin hankali bane kai da kanka kace irin wannan ba ta taɓa kasancewa tsakaninka da shi ba to me zai hana ka je ka same shi ka bincike shi eh ai ba wani abu a ciki ka ce allaji me yake faruwa ne kaga in kai mur wani abu sai sai maka magana shi ne bakin kiran ka alhaji eh ina nan ok to sai na zo daga nan zo ne sai ka je ka ji abin da ake ci ka ji ko bari ina dawowa ne Allah na samu ka wata magana so da yawa na kan faɗa maka magana amma ba ka za ka yi amma ba za ka yi mani shi yadda ya kamata abubuwa da yawa dinda da na sani na san cewa muhimmai ne ina da matuwa kai nake ga don Allah ka rinka tunani eh yanzu ga wannan abubuwan da ya taso sai yanzu kawai rin bai gida da gari eh baka tafi da kudin nan eh abin da yasa Alhaji na ɗauka kana sana kan maganar shi sa ba mu bar da tunan ka ko da magana da ta tsayawa ce na ɗauka ko kaza ba amfani da ko ina zato ko kuma na ɗauka za ba wannan ba shi bai ci a maganin gaskiya ka gani yanzu abin da ke gudu ne shi zai faru yanzu ko ka san cewa abin da shi miliyan goma sha ɗaya ne kawai yanzu nake da shi yanzu yadda za a yi a samu miliyan biyar a shi ta shan kana. akwai yadda za a yi akwai wani aboki na wanda shi ma yana harkar kasuwanci kuma akwai kudi a sa sosai insha Allah zan tuntuɓe shi in ji idan za mu samu wannan miliyan biyar ɗin sai mu samu mu haɗa mu sallami da waɗannan mutanen hankalin mai kwanta da kace ya baki daga baya shi kuma sai a ba shi kuɗin sa sai dai wani ba tsara kuma in hmm. za ku yi magana ku yi magana ku je kaza kaza ni da kai ne kar a duk inda aka gani kuwa a gaba batun ga ko na Kaduna. A'a, na insha Allah wannan hakan ba ta faru. Wannan zan ta takarda tuna min da za ka yi wannan kuɗin gaba ɗaya da zan bada kar a ci a bakin ka. Ba za a ci ban Allah ya ba za a ci. Allah ba da sa'a. Na gode. Tu lafiya. Ya wata da sa'a. To. To. kin sake yin wani aikin ki Allah mun fara magana kuma ka kashi ai ba sai ka saurare ni gama gaya maka abin da ke a'a ai wata matsala ne ta taso mun shi yasa haka gana maka aka eh matsala ce mana akwai damuwa to to kike ke ba ku ne ba ne ba wani guri ai ba sai ka gama nuna magana ba shi ke da yawa shi ke shi ke na yi lafiya kaɗan da zirga cin zaka sakin zuwa ka wanda ya shigo har da gaba da ba da shi cewa to kuma dai abin zai shiga cikin wani lafi ke eh, mun yi waya da shi yi magana da shi eh, ya ce insha Allah gobe zai a kan an samu amma kuma kada a yi a kashe biyu a zare kan ba yaushe kuka yi da shi za a maida masa gaskiya bin wannan magana da shi ba saboda sai na zo ni mai gaya kai sannan sai in sun yi zan daya wani irin haka saboda kar ya babu karamin lokaci wanda za a zo a kwana a ciki ta duk yadda za a yi ka ce ya bamu kwana goma sha Allah za a maida kwana goma alaji yi. amma dai abin da za a ce masa shine daga nan zuwa sati biyu saboda kar gudun matsala ko ba ka ba haka haka domin adalla to haka za ka gaya masa haka za mu ban magana ka gane eh. to magana da shi ne insha Allah wannan lokacin za a ba mu ba ba eh abodi abodi da shi ma barka ba a'a na samu na samu wani surutu ba na so tun Allah ka bar shi ba wai fushi ne ba shi kenan shi kenan na samu hudun asiri babba mama ma karama ba matsala kamar wace wato allaji abin da yake faruwa tsayawar da kika ga min yi a nan gurin muka cirku cirku wanda zai ba wa hamisu aran kuɗin nan ne hmm. bai kawo kuɗin ba bai sanar da shi babu kuɗin ba sai da farar safiyar nan kawai ya zo ya ce ai ba a samu kuɗin nan duk abubuwan magana ba shi bari magana kaga gobe da safe da wuri gobe da shiga kotu ko to kan a shigan ku zo kai bala ku zo a fitar da mota ɗaya cikin inda motocin manyan motocin a sayar a karɓi kuɗin idan aka karɓi kuɗin a cire saboda akwai miliyan goma sha uku a wajena sai a cika ba shi kenan bane ne ba da kuna wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani mishi abincin kar ya ce an daɗe. To, yau kuma korata kike yi kenan. To shi kenan tun da korata kike yi bari in zo in tafi. Ba za ma tsaya ba sai in tafi har da kika ce. Ya zai in kore ka malam bala? Ita ce kora ka nake yi. Ba kora ka nake ba wallahi. Ya ka ce kora ka nake. To ba dole in ce ta kike yi ba. Ki duba kai tun daga ciki kina ta mun gori kina ta azalzala ta sai na tafi sai na tafi sai na tafi. Ke kanki idan kika duba ke kanki ayyuka ne kike yi ma cikin gidan nan. kai ayyukan da kake ai yana da yawa malam malam ban gane ayyukan au kai aikin cikin gida kuma sannan kai gida bin a ofis to oh. kake ai yana da yawa malam gaskiya ki ce daman samun ido ke kai ayyukan da nake to ai kema ayyukan da kike yi suna da yawa sai ki lissafa min kema kawar bai da yawa to na farko mm. yanzu ke sarauniyar gida ce kuma kina girki sannan duk abin da kika shimfiɗa shi za a bi sannan kuma duk abin da kika ga ya kamata shi za ki faɗa to kin ga ko ake ce sarauniyar gida <laughs> gaskiya ka a hakun ma da kuke a ofis din malam bala a mu da suwa muke gulmai ke muna faɗan abin da ya dace ne kawai yanzu ma magana ce ta wado baki na Allah ko ni dai bari in zo in tafi in je in kai wa mai gida abincin sa san ne ta ya ce an dade ba yawa ku zo sharbahu hani'an <laughs> Allah malam eh kulu wa sharbahu hani'an Gurmi, wace da babu? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faru to yanzu ya kake ganin za a bullo wannan lamarin to ni ma dai abin ne ya shige min cikin gobe shi yasa nazo in gaya maka to amma baka samu wani sabon information ba daga sun turo min test jiya da dare eh wannan dai abin da kace zai faru shi din ne ya faru kai amma gaskiya saboda Allah da ka sanar da ni tun jiya da daddare wallahi da nayi wani abu akai na yi kokarin in sanar da kai to amma saboda na san abin da zai faru ne gobe idan an je kotu to gara an je can ai magana a can gaba daya kuma fa haka ne ya kamata a yi wani abu amma kai yanzu ya kuka yi da alaji. na nemi miliyan biyar a gun abokina eh. amma na ga hakan kamar ba zai yi ba gaskiya ubangiji allah ya tsallakar da alaji daga sharin wayannan mutanen amin dai amin dan ba mutanen kirki bane amin to shikenan malam ni zan koma nagode allah sai damuwa yawa sai mun yi magana to shikenan yawa madalla